talata wanda ya daidai da sha biyu ga watan safar hijira sana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin mun haɗu a cikin wannan darasi na wannan littafi mai tarin albarka mai suna jilbabul mar'atul muslima bilkitabi wa sunna na babban malami sheikh muhammad nasiruddin al'albani da idan ba a manta ba yau shine darasinmu na biyu kenan cin wanda littafi mai albarka bayan lokaci mai dan tsawo da muka dauka ba mu samu dama gabatar da ci gaban wannan darasi ba hakan ya faru ne bisa ga uzurai da suke budurowa cikin kowane lokaci ah, kusan shi isa darasin bai ci gaba ba mai da muka fara wallahu ta'ala al-musta'an Allah ta'ala shi yake neman taimako a cikin kowane lokaci darasin da ya gabata idan ba a manta ba bayan mun karanta muqaddima ta wannan littafi da dalilin da ya sa malam ya rubuta wannan littafi ƙarshe mun ambaci mun tike inda malam yake ambatan eh, sharaɗai na tufafin ya musulma wanda ya wajabta izamanto wato ya musulma ta cika waɗannan sharaɗan a tattare da tufafinta wanda waɗannan sharaɓai sun kai ɗaiɗaiɗai har guda takwas wanda a kansu ne eh, a sheikh albani ya gina wannan littafi nasa domin ya ilmantar da al'umma game da waɗannan sharaɓai guda takwas kamar da muka ambata eh, a darasin da ya gabata da a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sharaɗi na farko mu karanta abin da ya sauka a cikin wannan darasi da yake da alaƙa da wannan sharaɗi na farko malam ya ce a sharaɗul awwal sharaɗi na farko isti'abu جميع البدن إلا ما استثمية wato tufafin ya musulma wajibi ne izamanto ya game dukkanin jikinta shi ne istiyab sa littafin izamanto ka ce al'isti'ab fi ma'arifatul ashab to nan kalmar ce aka amfani da ita anan aka ce isti'ab jami'il badan tufafin zamantu ya game dukkanin jiki daɗiya musulma tun da ka sama haƙasa. ƙasa lalle wani sharaɗi ne mai matuƙar mahimmanci ga tufafin iya musulma wata ke ta yi imani da Allah da manzan Allah wannan sharaɗi ne na wajibi zamanto tufafinta ya game dukkanin jiki tun daga saman ta ƙasanta ya game ma'anar gamewa ma'anar ta a fili take ma'ana game dukkanin wata sassa ko wani sassa ko wani ɓangare ko wata gaba a jikinta zamanto ya rufe wannan gaba ba tare da ana ganin ta a fili ba zamanto ya gami ba a ganin eh, abin da ya zamanto yake da alaka da wannan gabar ko ba a ganin gabar gabaki da illa mastusniya sai dai a waɗansu ɓangarori da shari'a ta togace da wannan ya halatta wato a iya ganin wannan ɓangare ko wannan gaba na jiki malaki cewa fa huwa fi qawlihi ta'ala fi surati nur wannan sharadin da na ambata yana cikin fadin sa madaukakin sarki a cikin suratu nur Al'aya aya 31 aya ta 31 بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عرات النساء ولا يضربن بأرضلهن ليعلم ما يخفى فينا من ظنتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ألا تعالى شوى وقل للمؤمنات يا مايكين الله كغياوة muminai mata kuma ka gayawa muminai mata الله سبحانه وتعالى ya gabatar da umarni ga manzon Allah sallam cewa igaya wa mumine maza ya eh, min absarihim wa yahfazu furudahum zalika azka lahum to sai Allah ta'ala sai biye umarni domin ifassala hukuncin tsakanin maza da mata duk zaman tu ya gami kamar yadda maza Allah subhanahu ta'ala ya umarce su su rinsa idan su kada su kalli wani abu sai abin da Allah ta'ala ya halatta ka kalli abin da Allah ta'ala ya haramta zure su mata su ma aka yi musu irin wannan umarni domin dukkaninsu 'yan adan ne sun tarayya cikin sha'awa da bukata da rudin shaidan sai dukkanin dukkaninsu an umarce su da me da su kama gannansu ثلاثة سألت عليك وقل المؤمنات يغضبن بأبصارهن ويحفظن فروضهن فجاء مؤمنين ماتا سرنس إدان وانسو كما زمنتو سكياي فرجكنسو ولا يبدين زينتهن kada su sake su bauta su bayyana adansu illa ma zuhara minha sai dai abinda izamanto ya bayyana daga wannan adan wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin kuma su dinga sanya ko su dinga maka mayafansu ko tufafinsu ala a akan kafaɗunsu wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada su sake su bayyana adansu sai dai ko ga madazansu na aure au aba'ihinna ko ko iyayensu maza au aba'i bu'ulatihinna ko ko wato iyayen mazajen su maza au abana'ihinna ko ko ƴaƴayensu au abana'i bu'ulatihinna ko ka mazajen su au ikhwanihinna ko ko ɗan uwansu maza au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu maza, au bani akhawatihinna ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata, au nisa'ihinna ko ku ƴan uwansu mata muminai, au ma malakat aimanuhunna ko abinda hannunsu ya mallaka na bayi, au tabi'i na gairi ulil ibatin rijal. ko waɗanda suke tare da su eh, gairu ulil irba waɗanda suke ba ma'abuta buƙata ba minar rijali daga cikin jinsin mazaje a awut lazina lan zuharu ala nisa ko ƙananan yara da eh, lam ya ala auratin nisa da ba su da bukata eh, ko ba su kai ga su iya tantance al'aura ta mata ba wala yabribna bi arzulihinna haka na kuma kada su dinga wato buga kafafuwansu da ulama ma na min zinatihinna har ma a san me suka ɓoye na ado a tattarar su watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wato ku tuba zuwa ga Allah ga waki daya ya ku mu'minai maza da mata la'allakum tuflihun ta kuka bauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kamar da na ambata wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanci magana ne ga 'yan uwanmu mata yadda yake gaya manzo Allah sallam ya umarci mata da me da sirrin rinsa idanuwansu yaghdubna min absarihin su rinsa idanuwansu su kai matuƙa wajen rinsa idanuwansu ne yaghdubna min na su kai matuƙa wajen rinsa idanuwansu to nan kalli wannan jumla ta yaghdubna min na su kai matuƙa wajen rinsa idanuwansu shin shari'a tana nufin wato a rufe ido kenan a rantse a gani ga baki daya ko kuma ake nufi a abinda ake nufi kamar yadda za ka rufe ido wato wato ka bar ganin komai to haka ya kamata ka rantsa ido game da ganin abinda bai halatta cewa ka gan shi ba a shari'a shine yagbubbuna eh, min absarihin kada ka dafa ido gaba ki da tsaf idan manto baka kallon gabanka to haka na in ka ga abin da yake Allah ta'ala ya haramta ka kaure kai kai kamar ba ba gan shi ba tana umarni ne ga mata su rantsa idanuwansu kada su kalli abin da yake bai halatta su kalla ba kamar yadda namiji aka hana shi kalli abin da yake bai halatta gare shi ya kalla ba haka na mata su aka umarce su tunda ba kadai bane maza suke ba maza ba su kadai suke da bukata ba ko suke da bukatar sha'awa ko suke kallon abin da yake haramta a gare su hatta mata su ma suna iya kallon abin da yake haramun ne su kalle shi a shari'a sai Allah ta'ala ya hana dukanin jinsin guda biyu su Allah ta'ala ya yi su a matsayin 'yan adam da suke da bukata da sha'awa da rudu na shaidan da haka dukkanin su Allah ta'ala ya hane su kallon abin da yake ya hana da yake shi ido ce babbar kofa ta zuciya babbar kofa ta kai sako cikin zuciya lokacin da to cewa aka hane ka kalli abin da yake haramun ka sanya wa zuciyarka kofa kenan da murfi wajen cewa babu abin da zai shiga cikin zuciyar na sako sai abin da yake Allah ta'ala ya yarda da shi amma in ya zama cewa dan adam zai kalli dukkanin komai to dukkanin sharri zai tattara a cikin zuciyarsa kenan wal iyaz billah sai zuciya ta wayi gari a matsayin wata bola da ake zuwa mata dukkanin shara dukkanin kazanta dan adam ya kai idansa sai ya kalla dukkanin abin da ke ba daidai bai dauka ya kai sai zamanto zuciyar babu tsafta daga nan ne sai a samu tsatsar zuciya kamar da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa zuciya tana yin datti ko tana yin tsatsa kamar yadda wato ike magana cewa kiɗa yana samar da tsatsa a zuciya kamar yadda ruwa yake samar da tsatsa a jikin ƙarfi wannan kaga magana kiɗa kiɗa to haka na abin da yake abin da ya shafi kallo din shi kansa yana samar da tsatsa a cikin zuciya saboda an kalli abin da yake Allah ta'ala bai da a kalla ba sai zamanto cewa wannan abu da kake kalla yau da kullum ya haifar da wani duhu a zuciyarka duhu irin na tsatsa yadda hasken zuciya da hasken imani zai zamanto ya dusa shi a zuciyarka sai a yi ma wa'azi zuciyar zamanto ta ƙi ta karɓa saboda tsatsa da daular ciki ciki sai ga abu ne mai wahalar gaske zamanto mutum ya bar abin da yake na ba daidai ba ko ko ya zamanto ga gaskiya da ya kamata ya bi sai ga ya kasa bi ko ga abin da yake ne ya kamata ya yi aiki da basira a rayuwarsa kai ya faɗa wannan matsalar sai ga zuciyar da cike da tsatsa ta kasa tantance tsakanin abu mai kyau da mara kyau sai a waye gari ɗan adam yana bankaura a rayuwa sai ki waye gari ga abin da ya kamata ki aikata a rayuwa a rayuwarki da zai zama tun maslaha a gare ki saboda kina kallace kallacen abin da ke bai dace ba na haramun sai a waye gari kina tafa gauniya ana taimaki miki nasiha ki bar kaza abu kaza ba daidai bane samarin da suke suke yaudara ki kyale su suna bata miki lokaci ne ke kuma ba ganin wannan so da me zuciyar ta riga ta yi tsatsa ta dafi a cikin kallon abin da yake haramun ba ka jin daɗin komai sai abin da yake haramun ba ka karkata zuwa ga komai sai abin da yake Allah ta'ala ya bai da shi ba to a daidai wani lokacin zai zamanto cewa rayuwarki tana cikin babban hatsari domin zuciyar tsatsa ta riga ta rufe ta tsatsa ta saban Allah domin ido da kike wawwar kaya shi ke kallon duk abin da yake bai dace ba wato a matsayin kama wani eh, eh, wato eh, maganaɗis ne wani mayan ƙarfe ne da yake naɗar dukkanin abin da ke datti kuma kina kaiwa cikin zuciya sai zama to zuciyar ta yi ƙunci zuciya tana cikin damuwa babu nutsuwa ta rai babu kwanciyar hankali saboda mai asali ana ta zuba zuciyar abin da yake bai kamata a zuwa mata amma zuciyar da take ma'abuciya ce mai tarbiyya ce mai hankali mai tsoron Allah tana karatun Qur'ani tana kaucewa abin da yake Allah ta'ala bai da ta kalla ba sai to tunaninta daban ne hankalinta daban ne basirarta daban ne kuma tana zama magana iyaye da wanda san da suke masu mutunci su gaya mata ji amma ma dama cewa kina kallon abin da yake Allah ta'ala bai da ki kalla ba to haka Allah ta'ala zai makantar da zuciyar sai Allah ta'ala yake cewa inna la amal abasar walakin تعمل قلوب التي في sudur حقيقة وإذن wa idan danu idanu ba su suke makancewa ba zuciya ce suke makancewa kaga sabon makanta zuciya ya faru ne daga ido ido abinda yake dauka yake kaiwa zuciya to sai zamanto hasken zuciya da basira ta zuciya da hasken imani sai i duhu sai zamanto babu wannan hasken da yake tantance tsakanin daidai da rashin daidai sai ga gashi ana gaya miki magana ta gaskiya sai sai ki kasa fahimta zuciyarsa kasa karbar wannan magana ta gaskiya sai lokacin da eh, lokaci ya kore miki sai ki gane wannan abin da ake gaya miki kuma lokacin eh, lokaci ya riga ya miki ba ki iya gyara wannan matsalar ba Allah ta'ala ya kiyaye wannan kaɗan ne daga cikin matsala ta ido matsala ta ido babban matsala ce da gaske da ya kamata mu kiyaye. abin da muke kalla a yau da kullum har ala ke cewa wa ya na furu hunna kuma ka umarce su su kiyaye al'aurat ka umarci waɗannan mata muminai bayan sun idanuwansu ba sa kallon komai sai abin Allah ta'ala ya da shi kuma sannan wato ainihin wa ya na furu hunna izamanto cewa su kiyaye su kiyaye al'aurarsu kaga wannan ayan eh, Allah subhanahu wataala ya bude ta da umarni guda biyu an ce a umarci mata muminai su rintsa idanuwansu su kuma kiyaye al'aurarsu sai kuma Allah ta'ala sai biya bayan umarni sai kuma ya hani Kan waɗansu al'amura su ma guda biyu da za mu zo mu ji su nan gaba amma nan gabar da Allah ta ɗauki cewa ya hafazu na furujahunna su kiyaye gannan su kuma sannan su kiyaye al'aurarsu kaga Allah subhanahu ta'ala yana umartar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata muminai su kiyaye al'aurarsu kada su zamanto cewa sun banzantar da kansu sun mai da kansu kamar akuyoyi da suke rayuwa a kan titi kada su zamanto sun zubar da martabar kansu inda suke e, yawo a kwararo suke banzantar da al'aurarsu suna fasikanci suna aikata miyagun laifuka da ita sai ta'ala sai yin faci e, ya shiryatar da wato mata muminai ki zamanto su san kimar kansu a matsayinsu na 'yan adam da imani yana shirtar da zuwa ga sanin kimar kai da sanin darajar kai da sanin maslahar kai sai zamanto Allah subhanahu ta'ala yake so zai tsame wannan mumina din daga wannan dattin na mai datti na kasantuwar eh, rayuwa babu tsari kowane mutum kowane dan eh, adam zai zo ya kusance ki sai zamanto cewa Allah subhanahu ta'ala wato ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam, wato ya hana ki waɗannan al'amuran guda biyu Koko ya umarce ki da waɗannan al'amuran guda biyu abu na farko cewa ki rantsa idanuwanki ba ki kalli kuma ba sai abin da Allah ta'ala ya yarda da shi sannan kuma wa sauru furujahunna sannan kuma ki kiyaye farjinki kake aikata suna kake aikata lazziya da dukkanin abin da yake Allah ta'ala ya hana domin hakan shine kimarki shine darajarki babu wani dalili da zai bayu ga cewa ki sadaukar da al'aurarki cikin saɓan Allah da aikata miyagun laifuka wanda ba mutunci ba ne ba sanin ƙima kai ban da zarzar kai abin da ke da ƙima da daraja a rayuwa shine yake da tsada wajen samu abin da ke da martaba da alfarma shine wanda yake tsararre wanda yake bai da eh, wato arha duk abin da yake ya zamanto cewa yake da arha yake da bai da kima shine wanda yake available shine wanda kowa zai iya samun sa a kowane lokaci amma duk abin da yake mai tsada ne mai daraja ne mai kima ne wahalar samu ne da shi to ke ma ki dauki kanki kida da daraja da kima da alfarma da mutunci da da dukkanin wani abu da zaki hararo shi dauki kanki a haka to in je dauki kanki a haka to saki san fallar da Allah ta'ala ya miki amma lokacin da kika mai da kanki wata akuya wata saniya wata wata banza akan titi kike yawo to sai zamanto cewa baki ma san kimar kanki ba a matsayin ki na dan adam ya kamata i zamanto cewa kin rayu akan inuwa da tsarin doka ta addinin musulunci yadda ba za ki bari ki banza da kanki ba ko da a ce za ki mutu da yunwa ba za ki je ki banzatar da kanki ba kamar akuya akan titi da banza ya zo ya kusance ki domin wannan abin Allah subhanahu ta'ala ya hana wa yahfazna furujahunna su kiyaye tsaro ki ba da aure ki tsaro idan ba za ki banzatar da ita ba ki batta free babu wani tsaro saka ce wa ya na furujahu dukkanin ɗan adam babu wani a bayan ƙasa da zai baki tsaro sama da tsaron da zaki ba a kanki iyaye za su yi nasu ‘yan uwa za su yi nasu kowa zai nasa wannan wajibin su ne su yi amma bai kai a ce ke ki ba a kanki tsaro ba ke ke rayuwa da kanki kafin wani izo i cewa yana kula da tasarrufinki da motsinki in ya zamanto cewa iyaye ne suke kokarin su tsare miki mutunci ke kuma ba kokarin ki tsare mutuncin kanki sosai i cewa suna aikin banza ne dan su kokarin su suna kokarin su shetar da ke zuwa ga tafarki madadaci ke kuma kina banza da kanki kinga sun sun san kima ki ke kuma baki san kima kanki ba kaga sai a zo a waye gari an yi baya babu zani suna ƙwarar su kiyaye ci gaba da fada zuwa ga alfasha da aikata munkari ma sai zama tuce ke kuma kina ƙwarin sai kin fada wannan komar ta shedan kina kina aikata abin da yake ba daidai ba kin ga baki amsa umarnin Allah na da sanar kita wa yahfazna furujahum su kiyaye al'aurarsu kada su dinga aikata alfasha abin takaici ne a rayuwar da muke ciki yau da ya zamanto ‘yan mata sun banzata da rayuwarsu sun mai da wani al'aurata su bakin komai ba suna aikata abin da yake Allah subhanahu ta'ala ya hane su su aikata lokacin da ɗan adam ya ɗauki saban Allah shine sana'arsa to ya ɗauka cewa ya mai da kansa koma baya bai san mutuncin kansa darajar kansa ba domin Allah su masu ala da ya halitta ɗan adam shi san darajarsa da ƙimarsa shi sa ya sanya musu dokoki da waɗannan dokokin su za su kankaro masa ƙimarsa da darajarsa lokacin da ɗan adam ya ce zai rayu ba ƙarƙashin dokokin Allah ba to zai waye gari ba sai dai waye gari wato a cikin kaskanci da wulakanci shi yasa ya zamanto cewa shari'a ko a rayuwa ya zamanto cewa akwai mata masu mutunci wanda suke a gidan aure wanda suke a tsare a gaban iyayensu akwai kuma mata wanda suke marasa kima marasa daraja su ne wanda suke karuwai mutanen banza masu aikata alfasha kaga abin a fili yake to duk matan da ta dauke kanta ta jefa kanta a cikin wancan layi na kaskanci kar ita ta kaskantar da kanta ba Allah ba ba manzon Allah ba ba iyayenta ba lalle wannan tsawatarwa ce da Allah subhanahu wata'ala yayi karkashin wannan aya wanda abun take kai ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbata a cikin eh, hadisi na Abu Hurairah idan ba manta ba hadisi wanda yake sahihi eh, yazo a cikin eh, sahih Bukhari da da wasunsa manzo alisalam yake cewa a ƙarshen zamani za a sami wa'insu mutane da yastahilluna alhira walharira walhamra walma'azif ƙarshen mutane a ƙarshen zamani za a sami mutanen da suke halatta farji halartar zinace-zinace duk abin da yake da alaƙa da abin da yake na sabo da ake aikata shi da al'aura za a samu suna halartawa suna ganin ba komai ba ne don an aikata ba kaza suna ganin babu wani laifi jin daɗi ne rayuwa ce lokaci ne sosai to cewa wannan alamomi daga cikin alamomi tashin alƙiyama da mutane za su wayi gari suna aikatawa ba sa jin tsoron makomansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa da furujahunna su kiyaye farjikansu to bayan mun ji umarni guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga muminai sai kuma ya kawo hani guda biyu a cikin wannan aya ice wala ta hunna kar su dinga bayyana adansu kada su dinga bayyana adan halittarsu da Allah ta'ala ya musu suna bayyana tsaraicinsu da adan da Allah ta'ala ya ga halittarsu kada izamanto wannan abin ba komai bane a tattare da su bayyana illa ma zahara minha sai dai abin da ya zamanto ya bayyana daga gare ta sai da abin da ya zo ya bayyana gare ta kamar da za mu zo mu bayani abin da ya bayyana daga gare ta shine fuska da kuma hannu shine abin da yake ya bayyana a gare ta ma zahara minha da ya bayyana shi ne hannu da kuma fuska wal na bi na ala juyubihinna kuma su wato sanya ko su buga ko su sa mana an yi amfani da lafazi na na baraba shine ka wato ainihin ka yaba ko ka rufa sosai sosai ka sanya abu sosai a jikinka shi ne bi humurihin na su sanya ko su rubanya ko su maka su mammaka humurihin na ala na mayafansu ko hijabansu abu wanda yake mai kauri shi ne khimar mayafi wanda yake mai gamammiyar saƙa rufaffe ko wani hijabi irin wannan ko abin da ya kama da haka ala jiyubihin na a kan kafaɗinsu da kuɓinansu su rufe ga baki ɗaya wala ta hunna daga nan Allah ta'ala yi umarni da e, yadda tufafi naki ya kamata ya zamanto ya hane ki ga cewa kake bayyana adanki kake bayyana tsaraicinki ce wala zinata hunu kada su dinga bayyana adansu domin mace addinin musulunci abu ne mai daraja da kima da alfarma da idin ya zamanto cewa a mace za ta bayyana adanta al'aurarta a fili to sai zamanto ina kimar tata ina darajar tata abinda yake mai daraja shine wanda yake ɓoyayye, rufaffe wanda yake aiki a killace a rufe shi ne wanda yake ya kai ƙololuwa wajen daraja da ƙima abinda yake a bayyane a tsirece kuma a rashin sa'a ma wannan al'aura wannan abin kare da doki yana zuwa izu ya ma'amalanci wannan abin kaga babu ƙima wani abin ya zama to mafi saukin abu mafi saukin kenan to sai Allah subhanahu ta'ala sai ce ga yadda ya kamata a yi ado da zai bayi ga shiga alfarmar wannan wannan al'aura ɗin duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da me da a samu wannan shi ne subhanahu wa ta'ala ke cewa su sanya kaya wanda yake gamanmi a jikinsu kar kuma su bayyana wani abu na ado a cikinsu da yake jikinsu sai ga su subhanahu ta'ala da yi magana a kan cewa eh, wala yi zina ta hunna kar su bayyana adon sai kuma Allah subhanahu ta'ala sai lissafo wa'in mutane wanda ke guda goma sha uku ce ga iya wannan mutanen su ya halatta izamanto cewa su ta ba tare da lullubi ba su ta ba tare da wannan gamamman a kaya da su buga ko su sanya tun daga kansu ko tun daga kafaɗinsu zuwa ƙasa ba mana hijabi ko wani gamamman abu wala yubdina zinatahunna illa ta hinna. mutum na farko da ya halatta ya iya ganin ki ba tare da mayafi ko ba tare da wato wannan gamamman tufafi din ba a tattare da ke mutum na farko shi ne miji au aba'ihinna ko ko iyayensu maza mahaifinki zai iya ganin ki ba tare da lullubi ba zai iya ganin ki ba tare da hijabi ba kafin samuji miji sai iyaye maza nan malamai suka ce ba a ba ihin nan eh, akwai mahaifi wanda yake ya haife ki da akwai kuma wan mahaifi ko kan mahaifi wannan babu laifi duk suna cikin hukuncin mahaifi kenan au aba'i bu'ulatihinna ko ko iyayen mazajensu iyayen mazajensu su kuma suna cikin waɗanda za su iya ganin ganinki ba tare da lullubi ba ba tare da hijabi ba au abana bu'ulatihinna ko ko ƴaƴayen au abana ihinna ah, wato ko ƴaƴayen mazajen ki wato mijinki kenan aw aba'i hinna. ƴaƴayen mazajen su ma'ana mata mazajen da suka aura kowace ya halatta ƴaƴan mijinta su ganta ba tare da lullubi ba aw ihinna ko ku ƴaƴayen su maza matayen zamanto ƴaƴanki maza za su iya ganki babu lullubi domin ai mahaifiyarsu ce aw abna'i bu'ulatihinna ko ko izamanto ƴaƴan mijinki can asala ya ce me wato iyayen mijinki iyaye maza na mijinki za su iya ganinki wato mana surukanki kenan za su iya ganinki wato abin shafin mahaifin mijinki zai ganki ba tare da mayafi ba ya halarta au abna'ihinna ko ko ƴaƴan da kika haifa au abna'i bu'ulatihinna ko ko ƴaƴayen wato mijinki su ma ya halatta su ganki au abna'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna ko kuwa wato ƴan uwanki maza, ƴan uwanki da suke kun fito ciki ɗaya to nan ya halatta su ganki ba tare da mahaifi ba au bani ikhwanihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwanki maza su ma ya halatta su ganki ba tare da mahaifi ba au bani akhawatihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwanki mata nanki mata ko yanki mata su haifi ƴaƴa to wannan sawon ƴaƴan mata ne kuma za to halatta su ganki babu mayafi aw nisa'ihinna koko matayan matayanku mana ku mumine kenan mumine mata ya halatta su ganki babu mayafi wannan ya halatta anan malamai suke magana akan cewa shin ya halatta eh, mata kafirai su ganki ba tare da mayafi ba koko bai halarta ba da nan ga nassin Allah ta'ala ce auni sa'ihin nan ko mata yanku ko mumine mata kenan kaga Allah ta'ala ya takaita bai halarta cewa eh, mace kafira ta ganki a cikin wani wani yanayi wanda yake bai babu abinci a ciki ba ke ba daidai bane shi ko inda wata lura karbabbiya a shari'a to wannan amma in ba haka bai halatta ki zaman to kawai ki zo ki ki bude jikinki ki zauna cin wani yanayi ba da sunan biki ko wani taro ko wani abu zaman to eh, kafirai mata zo su ganki a cikin wani yanayi wannan bai halatta a shari'a sai da yan uwanki ne muminai wannan kuma ya halatta su ganki babu mayafi ba su ga al'aurarki ba a'a su ganki babu mayafi mata da yawa suna sakaci eh, za su zo su zauna su barar da su iya bayyana su ma a gaban yan uwansu mata wannan abun ba daidai ba ne au ma aimanu hunna, ko ko abinda hannayen mata mumine ya mallaka na bayi da suke kai kawo a wannan gidan to wannan babu laifi su iya ga su iya ganin ki ba tare da mayafi ba aw ina zairu ulil irbati min rijal kuka waɗanda suke kai kawo eh, wato zairu ulil irba wanda suke eh, ba da wani sha'awa wadda sha'awar ta kare minar rijali daga cikin mazaje wanda ba ma'abuta wanda suke da bukata ba ya bi saboda shekaru wannan kaga zai zamanto cewa eh, babu matsala kenan ya mutu sun ganki domin ba za su yi wani abu zai tasiri a ran sozanta na cewa su su wato su fada wani hali wanda yake ba karbabbi ba awu tsifil ladina lam yadhharu ala awratin nisa ko ko yara waɗanda cewa lam yadhharu ala awratin nisa wanda ba su kai zuwa ga su fahimci al'auran mata ba ko abin da ya kama da wannan yara wanda su kanana wanda ba su ma san kansu ba to wannan babu matsala dan sun ganki babu mayafi waɗannan su ne adadi na maza ko mutanen da ya halatta a shari'a su ganki su ganki babu mayafi babu lullubi babu hijabi amma duk waɗanda suke cewa ba waɗannan mato ba daidai ba ne saboda tsadar da ke da ita da zarajaki bai halatta waɗansu mazan da suke ba waɗannan ba su ganki su ga al'aurarki ko su ga adanki ko su ga kaza ko su ga duk bai halatta ba waɗannan su kaɗai ne ya halatta su ganki babu lullubi babu hijabi babu kaza babu kaza a shi kake nan ba daidai ba ne zaman tuciya matanmu su su bararraje da sunan biki a kira waɗansu maza sawa'un masu waƙe-waƙe ko masu kaɗe-kaɗe da buge-buge zo suna cuɗanya da ku a cikin biki kuna ganin babu komai to wallahi da komai Allah ta'ala ya hana ku domin waɗannan ba 'ya'yanki bane ba 'ya'yan mazan wato ba 'ya'yan mijinki bane ba 'yan ba ‘yan uwanki ba ne da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ba kaza ba ne ba kaza duk wannan ba ba sa cin wannan lissafin da Allah ta'ala ya ambata a cin wannan aya amma kin ba su dama suna kallon tsaraicin kina ta mammotsa jiki suna kallo suna jin daɗi kina saba Allah kina munna kina ganin kin cinye kin kai kololuwa wajen jin daɗi to wallahi tallahi wannan saban Allah ne ba daidai bane Allah subhanahu wataala ya hana irin wannan alfasha da take bayyana a cikin ayyukan mutane waɗannan su ne lissafin mutane guda goma sha uku da Allah subhanahu ta'ala ya halatta a cikin nassin littafinsa da cewa su iya ganinki ba tare da mayafi ba ba tare da hijabi ba ba tare da wato wato abin da yake ya suturce ki ba sai Allah ta'ala yake cewa wala yadribna kyautu wannan hari na biyu kenan wala yadribna bi arzulihinna kada su dinga buga kafafuwansu a ƙasa liyu'lama ma fina min hinna har a san abin da suka ɓoye na ado da yake jikinsu har Allah ta'ala ya hana wannan wanda a da matan larabawa sun shahara da sa wata sarƙa a ƙafarsu ko wani abu da ya kama da wannan na ado wanda suna taku ana jin karar wannan sadaka ko wannan abu ana hankali yana karkatuwa ana jiwa ana kallon ko ke tafiya to sai Allah subhanahu ta'ala ya hana a wasu ƙarƙashin wannan dukkanin wani abu da zai iya eh, sawa a jiyo a kalla a za alamar ga wata suna tafiya izamanto ya ya nabbahar da wanda yake bai kula ba to na haramun ne ta aikata sauran al'amura wanda suke na zamani da ake sa takalma masu ƙara ko masu nuna ga mace tana tafiya hatta wannan sarƙa da mata suke sa yanzu wanda tun da yanzu tun daga wannan lokacin ba a daina sa irin wannan sarƙa ba ta kafa wanda mutane suna sanya tuwo in suna sanyawa da kyakkyawan niyya saboda ado wasu suna aikata suna sanyawa ne saboda wata alama ta fadirci da nuna fito na fito da Allah wani kuma kowa Allah ta'ala zai masa hisabi bisa ga niyyarsa da aikinsa amma muna magana ne a bisa eh, wannan alama da take iya janyo wanda mazajen da suke gefen hanya eh, wato zamanto a ja hankalinsu saboda wata kwalliya da ake ganin an yi wanda hakan zai haifar da saƙon Allah da shiga wani yanayi da Allah ta'ala bai da shi ba sai Allah ta'ala tun farko yake cewa wala yadurina bi ardulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kada wato su dinga buga kafafuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna domin a san ma yukhfina abinda suke boyewa na adundunan su da suka yi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun dawa ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗayanku ya ku muminai la'allakum tuflihun ko ku kara bauta wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun a tuba zuwa ga Allah ga baki ɗaya duk wanda yake aikata abinda yake Allah ta'ala bai da shi ba Allah subhanahu ta'ala yayi shela cewa a tuba zuwa ga Allah baki daya ya kuma mine ko ka samu rahota shi kaga kenan tuba zuwa ga Allah da barin abin da Allah ta'ala ya hana wannan shine sababi na samun rabauta a wajen Allah subhanahu ta'ala rabauta ta hanyar karɓar tuba tuban da aka yi da kuma yafa kurakuran da suka gabata da kuma samun matsayi da soyayya ta Allah subhanahu wataala da idan Allah ta'ala ya fushi da kai suka saban da kike yi Allah ta'ala ya fushi da ke sai kuma Allah ta'ala ya gafarta miki laifukan da kika masa kuma sannan iso ki isanya ki cikin bayansa ke bantattu amma ma dama aka miki wa'azi kika san abin da Allah ta'ala ya hana akan tunatar da ke baki hana ba kika ci gaba to kuma kina ƙara kanki fushin Allah ne akan fushin Allah subhanahu wataala domin da kina aikatawa kin sani Allah ta'ala ya fushi da ke. aka kuma tunatar da ke domin rahama ta Allah ta'ala ya kaddara wani tunatar da ke abin da ke aikata ba daidai ba amma wannan bai janyo kin daina ba suka ba da abin da kike yi to kin ƙara fushi kenan wa ba'u bi ghadabin ala ghadab sun ƙara fushi fushi na Allah ta'ala ya tabbata a kansu ribi bi kenan da fushin farko da fushi na biyu sai an musu wa'azi ba su faɗaka ba su gyara abin da Allah ta'ala ya hane su wato su aikata ba su kaga kenan Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa ne da bai wai sa zamanto cewa wa'azi ya zo ma kan gyara wani abu da kake aikata na ba daidai ba lallai wannan ayar cike take da darussuka masu matukar muhimmanci da aya ce take kunshe da darussuka game da rayuwar ayuka aya ce guda ɗaya da take kunshe da gata gata da Allah ta'ala ya yi wa ɗiyamaci kama daga wato motsinta a cikin al'umma yadda ba za ta kalli abin da Allah ta'ala ya hana ba sannan kuma ta kiyaye al'aurarta yadda ba za ta bazatar da mutuncinta ba a cikin al'umma zamanto ta san mutuncin kanta cewa ita ɗan adance mai mai karamci kamar da Allah ta ake cewa kada karramna bani adam mun girmama bani adam bata mai da kanta a akuya ba ko wata dabba da take bata da karamci ko mutunci ko matsayi irin na dan adam sannan Allah ta'ala ya umarce ta kiyaye dukkanin wani abu da zai iya daukan hankali ko wani abu na ado da Allah ta'ala ya mata da bai halatta wani ya mu'amala da wannan abun ba sai da sadaki zaka hatta gani ma ba mu'amala da wannan abun ba Allah ta'ala ya hana ta bar wani ma gani mata wannan baiwar da Allah ta'ala ya mata sai ta hanya ta halal shine hanyar sadaki ba ma gani ba mu'amala da wannan abin kaga ya halatta ta hanyar ba da sadaki kaga wannan daraja ce ga ya mace da Allah ta'ala ya nassanta sannan Allah ta'ala ya ambaci umarni da cewa ta sanya tufafin da zai game dukkanin jikinta ba tare da ah, wato ta bar wata gaɓoɓi wanda suke a bayyane ba kamar yadda su mata suke yi sai a bar wata gaɓa a bayyane ko a takure wata gaɓa kamar da za mu bayani a gaba duk wannan sai Allah ta'ala gaba sai yi bayanin wa'yansu mutane jinsin mutane da ya halatta su iya ganin ki babu mayafi ba su ga tsaraikin ki ba su gan ki babu mayafi wanda cewa miji shi wannan ikalaƙan ya halatta igan ki a kowane yanayi amma wa'annan shauran za su iya ganin ki babu mayafi amma da sutura ta mutunci ba su iya ganin ki babu mayafi wannan ga su guda goma sha uku in an haɗa hadda miji in kuma an tsira miji su ne guda goma sha biyu da haka sai ki kokari ki kiyaye ki san hukuncin Allah da yake da alaka da wannan sannan Allah ta'ala a a a a ƙarshe ya hana ki hatta ga salon tafiya salon tafiya cewa in kika fito waje kada ki dinga tafiya da zatin ga daukan hankali a san me ke dauke da shi na ado na kyau na kada wannan haramun ne ki tafiya a tafiya ta mutunci a gefen hanya ba tsakiyar hanya ba cikin mutunci ki tafiya ba tafiya in ta kwakwasa ba da take nuna ga adanki ga kanki ana juyawa ana kallon ki ana jin takunki ana juyawa ana kallo wannan duk haramun ne bashi Allah ta'ala ya umarni da ki tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin ki samu rabauta a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka anan ya kamata mu tsaya ta subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh